قل الله أعبد مخلصا له ديني kace ya kai wannan manzo hakika ni ina bauta wa Allah shi kadai ina mai tsarkake ibada a gare shi bana bauta ma wani tare da shi